السلام ورحمة الله تقول بسم الله أي hmm. to na gane yanzu ai ba ga ka buga misali ba ai duk wanda ya buga misali ba aka buga mai misali bai gane ba to to kai ya tuhumi kowa sai kan shi ba a so duka ba a son irin waɗannan gilasan da ake sawa a gaba suna ɗauke hankalin mutane a sallah ko irin tanki ko tayi akwai fentin da ake ce mashi su tuko tuko ko ko ba su tuko ba daidai ne suka dafa faɗa to sai a ce sai an yi shi sai ya zama kamar tangara lokacin da aka zo za a yi fentin matsalacin mai irin shi haka muka yi ta rigima da masu fenti su suna son su talla suna son su talla saboda an zo an ce aina wayan yankin da ta aka aiwa ne ko kamfanin su waye ni kuma na ce ba za a yi a yi daidai gobe ya ce wani oh, ka ji ɗakin amarya kai amma nan ɗakin bauta allah ba a musa wani. masallaci yana da ƙa'idar yadda ake kula da shi da abin da zai jawo ya ɗauke hankalin masu sallah to ba a su to shi ne wannan sau ba a so da abin da zai shigaltar da mutane a salla a ta rubuce-rubuce da ake sawa a gaban masallaci masu ɗauke hankalin da ba a so su duk abin da zai ɗauke hankalin masu sallah ba a so so ake ka samu kushu kankantar da kai zuciya ka ɗauke ta ɗaya daga cin magabata cewa da aka tambaye shi aka ce ya zan zama ina da kankantar da kai ga a sallah ya ce idan ka kabbarta sanda ka ɗauki zuciyarka ka kai kanka wuta ko ka kai kanka aljanna ka kai kanka wuta ko ka kai kanka aljanna cewa wannan sallar idan na yi ta da kyau to yanzu a cikin aljanna nake wannan sallar idan na muna ta to yanzu a cikin wuta nake wannan zai taimaka wa mutum a lokacin da yake sallah da fuskanci sallarsa ba zai rika tunanen-tunanen abubuwan duniya ba waɗanda suke faruwa Allah shi kyauta ka gane kai ma yadda ka ce na eh eh eh hmm. Hmm. na wannan da lalura da lalura man karanta nuna hajjimin yana littafa abubuwa da suke jawo shi ba ma waje ya ce ba juya baya to wannan waje ne sannan eh, shi wannan eh, ibn al-arabi shinkiti a cikin shirinsa na ibn ashir al-ukfin nashir ai cewa ya alififatu da gairi da yin waje babu lalura مكروه اتفاقا اجماعا كي ما لم يسمى اجماع اتفاقا وما يقول ضرورة على حسارة من في سورة من نبغي شاق سلة الزبا والله أعلم وعليكم السلام هو من زمان أجي أحيث من قرار سعادة احتبائي كي ai annabi ne ya ce ba a yi ba ma malamai ba yin wannan zaman da kai ku kalle shi ya can mai shadda cin lemon lemon ce ko lafiya ne ba a yi shi ne alifti ba zama ne ya kasu gida uku akwai inda aka haramta shi saboda wani sababi shi ne larabawa ba su da cikakken tufafi sukan sa zan yaftu haka suke daura iza ko uzira wani zubin su kan ɗaura zanin ko babu wani abu a cikinsu da zai suturta al'aurarsu to shi ne aka hana wannan zaman gabaki dai idan mutum ko a wajen karatu yake ko a ina ce in dai iyakar zani kawai ya daura wato jaf babu wani wando a cikinsa to wannan zaman haramun illa ta ita ce khashyatin shafin awra ana jin tsoron ka al'aura ta ta bayyana wannan haramun ne kat'an ko ina mutum ne. na biyu shine wanda aka hana shi kuma ran juma'a ran juma'a an hana wannan zama liman na hudu ba ko mutum yana da cikakken tufafi ko ne ya sa ko da maraye to an hana wannan zama ne illanta shi kuma saboda bacci mazinnatun launi zai yi wuya mutum ya wannan zaman bacci zai kwashe shi to shi yasa manzo Allah sama ya hana ranar juma'a ko da maraye ke da shi irin ta sojoji to ba zai yi wannan zaman ba an hana sai na uku ya halarta shi zama ba ran juma'a ba kuma mutum ya rufe al'aurarsa annabi sama yakan yawan yin sa musamman yana zaune shi kaɗai ya sanyi wani zubin har ta shingiɗa ma eh sai ya ɗauki ƙafarsa ɗaya ya zuwa a kan ɗaya a yi dai irin shi wani zubin kuma yakan zauna ɗin ba tare da ya ɗau ƙafa ɗaya ya ɗora ba sai ya kama hannunsa ya sa aka ta gaba ta gaban kafafuwa a yi cin yadda ke mun gani ba zai sanar yana in kun tuno a hadisun zuli ya dai irin shi manzo Allah sallallahu yi. lokacin da manzo sama ya raka'a bi a sallah sai sallah sai ya canza waje ya koma wani wajen da akwai wata wani icci wani katako ko sai ya jingina a kansa to irin wannan zaman ne aka ce ka annahu gabban kamar maza sama yana bushi to yana yin wannan zaman ya halarta sau da ka ana yin sa da sharaɗi biyu sharaɗi na farko ba a ranar juma'a a lokacin hudu ba sannan sharaɗi na biyu ya zo mutum yana da cikakken tufafi da baya jin tsoron cewa al'aurarsa za ta iya bayyana amma ranar juma'a ba a yi saboda ne saboda tsoron yin bacci sannan na biyu ba a yin shi ko ba ranar juma'a ba a ko'ina mutum yake inda akwai mutane a wajen idan ya kasance baya da cikakken tufafi ina jin cikinsa ya fito a yi saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أن أحكامنا تستوشي أن أحكامنا رنبني أجن كسرنا أبوهون لتكي فاروا أجن كسرنا ألا كياي منا وزام بشير منا الدعاء ألا كامنا رنبني كامنا أوشي إن تكي tashin tashina da yan kai tashin yan kai ta da kayar baya da sauran masu ta'addanci ya Allah ka kama da ɗauki duka ga baki ɗaya. ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya ka saukar da alkhairi a cikinta ya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayi masu imani jagoran da suke kaunar mu muke kaunar su suke mana addu'a ta gari kuma muke musu addu'a ta gari ba waɗanda za su rika tsine mana kuma mu ma rika tsine musu suna zagin mu muna zagin su ba ba waɗanda za su rika cinye haƙoƙin mu ba